kingdom masu kallo barkanku da uwar haka wato malama zinnin ke magana yau zan yi magana a kan bacci wato bacci tsakanin namiji da na mace tsakanin kuma mata da miji wato ana son za ki kwanta bacci ya zamana jikinki a tsaftace yake dan shiga ki dan yi wanka ko wanka su nawa kika yi a rana to da muke zamana wankan daren nan da ban yake dan samu akwai ma ki dan samu wani dan yi wankan ki ki dan sa dan kayan ki dan irin da kayan duk sun dai kayan da za ki sa wanda ba zai miki wahalar cirewa ba da dare ko da mijinki ya buƙace ki ki sa turare a jikinki akwai ma turare na mata ma wanda in kika fito da kawanka shi ma turaren gaba ne na mata ne kika fito da kawanka za ki dan turare gaban ki da shi shi ma akwai sannan kuma akwai wani sabulu wato vagina wash shi ma yana da bala'in kyau ba kuma wani tsada yake da shi ba hatta wannan turaren ma almiski ya san kusan almiski yana ciki ana haɗa shi ba wani mai tsada ba ne shi ma ya kamata ku siya ku dinga ɗan tsarki da shi ko fitsari za ku je ku yi tsarki da shi ba kuma ma hatta irin ɗan matan ku yara haka masu tasowa haka wanda suka fara ma irin dai da shekara goma zuwa kai haka ba ma ku kaɗai ba ku dinga ɗan amfani da shi ya zama na za ki kwanta da mijinki ya zama na mijinki ya ciki kina ɗan shi zai fi sha'awar ki ba zai gaji da ke ba amma mijinki ya zo gamsi zai kare haka <laughs> kina ne na haka ai ba daɗi brush ɗin na a ɗan yi a ɗan caci kanan in ma kina da gashin gaba misali shi ma gashin gaba ana tashi shi ba a barin shi haka in dai ba a aske ba shi ma ana ɗan komin ɗin shi ba lallai gashin kai ake komin ɗin shi ba wato zindinan na to masu kallo barka ku waraka malama zindin yau zan yi magana a kan matan zamani da kuma samarin zamani to Allah ya kama da wata zamani dai wanda ya ta nan dai upside down <laughs> dan ba za ka ta abu ɗaya ba wannan zamani dole ka kama wannan kaɗan yi ka sake kama wancan kai ka sake yanzu Allah ya kawo mana yanzu Allah yana ta kawo mana maza mayaudara da mata mayaudara wata mace in ka daga wayanta za ga a ah, ka can ka sa my baby my darling ko my wife ma ga baki daya ko my wife to be ita kuma tana can ta sa maka dolo ta sa maka wawa irin wannan mamaya ake ka bari sai kuna zaune da ita in dai san Allah da annabi ne kai kana ta in dai kana son ka tabbatar eh ta wannan tana kaunar ka tun kafin ma ka so ta ka sa ta a ranka sosai akwai gwaje-gwajen da ya kamata a ce muna ma mu imu imu da mu da kuma maza da mata akwai gwaje-gwajen da ya kamata mu dinga ma junan mu amma ba ma yi ban san me dalilin hakan ba amma in Allah ya da sai binciko dalilin haka ba ma yadda ba ma bincike ga junan mu a wannan na tabbatar tana ƙauna na a wannan gaskiya so na yake kawai da an ci mu da baki mu mata shi kenan an gama da mu mazan ma haka da an ci ku da baki kuma an gama da ku da an muku ƙarya gashi Allah ya kawo mu zamanin ƙarya daga mai sa hawa mota sai mai waya wata ma in ka zo kai bari mu kuma sali da ni ko ni in ka kira ni ko ka zo ko ka fara min magana in na daga kai na kai ne ka sai na kalla daga takalminka har zuwa hularka wato kanka kenan sannan nake maida maka da amshi ko ni da kuka ganna haka to haka ma ka zalika matan duka sannan kuma mata yan bariki maza yan bariki birin ga muku wani abu da maza ku kuke zuwa kuke cewa na ci wacce na ci wacce ko to yanzu ku ake ku ne ake zuwa ana cewa an ci ku har kwatancen buran ku sai a yi wato zindin din ku har kwatancen shi ana mana abin da na ci wancan ai na ci wancan da ba ku ku kuke mana ai na ci wancan na ci wancan to yanzu mu muke muku duk yawancin mata abin da suke muku kenan amma kuma ba ku ganewa kuna ganin dama haka ne kana ganin masoyinka shine maƙiyinka baƙiyinka shine masoyinka bayan na kawo ƙarshen magana ta maɗa gaba zindin. Mana mata kuna saurari na? Ita kuma ga wannan na kan kwanta garuman magani wanda za ku yi amfani da shi. Shi ma ya ɗaya daga cikin magungunan da cin muku za a kawo yana da kyau shi ma. Za kuma ku ji daɗin shi yana ƙara daɗi wajen zindin kuma yana ƙara abubuwa daidai yawa dai. amma dai ku kokari dai ku amfani da shi saboda gaskiya maganin yana da matukar amfani kuma yana da kyau kuma na san za ku ji daɗin shi sannan kuma ga wata kuma na tafin kafa da na kawo muku ita ma tana ɗaya daga cikin magungunan da na kawo muku amma shi wannan maganin tafin kafan nan wannan da kuke ganin shi nan har ga Allah inda yake san zaki zalunce mijinki za ki dinga juya shi anyhow to don allah kan ma ki using ɗin shi saboda mallaka ne yana da amfani sosai yana da kyau sosai ko ni in na san cewa za ki juya mijinki sosai ba zan taɓa saida miki da shi ba kuma ba zan taɓa bari ki samu ba amma magani yana da matuƙar kyau mallaka ne amma sai kin yi alƙawarin ko waje na kika zo sai kin yi alƙawarin cewa ba za ki juya mijin nan anyhow ba saboda ko dan ki same shi a hannunki za ki juya shi anyhow yadda ke so a'a sai ki ɗau wannan alƙawarin sannan zan baki wannan wato na tafin ƙafa na yana da matukar amfani lakani ne mai kyau kun gan shi ba kun gan shi magani ne mai kyau ko zuwa waje na tukai tuka za ko siya ko da kuɗin ki sai da ki bari in gaya miki ko da kuɗin ki sai da ki sannan ko kin zo siya da kuɗin naki ma sai kin rantsuwa da Allah kin rantse mai kin mu dau min alƙawarin cewa ba za ki juya shi sosai ba ban ce ki juya shi ba sannan kuma shi wannan <laughs> na san kun san shi goron tula ga yana magani sosai yana maganin sanyi sosai maza da matan baki mu kusan yanzu mutane ɗaya ne dai ba su da sanyi sanyi ya zama ciwo sanyi sanyi dai mutum ɗaya ne dai ba su da shi dai ga yaren dai to yana magana sanyi sosai shi wannan goron tula yana da matukar amfani sosai ku gwada shi shi ma yana ɗaya daga cikin magungunan ce za a kawo muku mata da maza duka za ku iya amfani da shi sannan shi kuma wannan shi ma yana ɗaya daga cikin magungunan da na ce muku za a dawo in kuna bukata wato shi wani magani na mallaka ne wato in kin ya ta an shi miki gida kuma ta an shi miki maji ka baki ɗaya ta an shi miki to wato in kika samu wannan kika yi amfani da shi ka baki ɗaya za ki ja gida zai da ki ta kalle shi da kyau magungunan suna ciki in dai kina bukata t-shirt isar taka in dai kin yi amfani da wannan don maganin mallaka ne yana da matukar amfani kuma yana da kyau kuma na san za ku ji daɗin amfani da shi in kishiya ta an shi miki gida ta an shi miki miji ta an shi miki komai ki zo za a taimaka miki da taimakon kuma Allah da taimakon mu da kuma wannan abin maganin da za a baki in kin zo za a za ki ga abin da ke ciki zai taimaka miki za ki dawo da gidanki kuma za ki dawo da mijinki. da yardar Allah wato muna mai lakani da zaki cakwai wato ita wannan zaki cakwai tana da matukar amfani sosai tana ƙara liƙima suna ƙara liƙima sannan kuma tana matsi sannan kuma tana ci maganin sanyi tana ciwon sanyi sosai ita ma tana ɗaya daga cikin magungunan da muka kawo gashi nan mata naku ne maza ma naku ne za ku yi amfani da shi shi ma yana ɗaya daga cikin magungunan da aka kuka kawo muku shi ma yana da matuƙar kyau ba ku ji shi yasa aka mai lakani da daɗi cakwai ba wato zindin wajen zindin kunga <laughs> ba a ci daɗi lafiya <laughs> ita ma tana ɗaya daga cikin magungunan da muka ce za mu kawo muku sannan ba su kallo zindin na kuma taho muku da wata katuwar magani ga tana ita ma tana ɗaya daga cikin magungunan da muka ce za mu kawo muku ita ma tana da matukar kyau sunanta za mu iya kiranta da majinta Majintace kuma na nufin sai yadda ta kai da shi sai abin da kika faɗa wato malama zindin ta kawo muku magani da ba mazan ba ba matan ba ku kokarta ku zo kowa ya kada ya kare dai kowa ya samu wanda zai samu kowa ya samu rabarsa. shi ma wannan maganin yana da kyau gaskiya da in kuka yi amfani da shi za ku ji daɗi sosai wajen zindan wato wannan maganin kuna kallon shi ma maganin yana ɗaya daga cikin magungunan da malama zindan ta ce muku za a kawo muku wato shi wannan maganin jiki ne sannan kuma yana ƙara nono girman nono Mm, yana ƙara girman nono matuƙa sannan kuma hips yana gyara hips sosai yana sa hips ɗinka shape ɗinka ya fito sosai wato shi ma maganin yana da matuƙar kyau gaskiya ka amfani da shi za ku ji daɗin shi sosai ya kamata gaskiya mu mata ko mata barantana ko mata auren nan ku yi ƙoƙari ku bari a ku a baya malama zindin ta kawo magunguna ku zo ku ɗiba na ɗiba shi ma wannan gaskiya yana da kyau zai gyara miki nonanki zai gyara